assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu jama'a muna nan akan program din na yadda zaka koyi ɗaukar bidiyo da fim da waƙoƙi yanzu ga shi mun fito filin yin aikin a takaice muna tare da darakta alibin zak wanda kuma ga 'yan raye-rayen mu wanda su ne za su rausaya domin ɗaukar wannan waƙa Eh, inda muke jiran jaruma ta zo wacce za mu yi wannan aiki da ita za ka mana nan da farko a ƙarshe ne muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ta barakatuhu suna na ahmad aliyu tage wanda ka fi sani da wuse bayan kwana biyu eh insha Allah nan da ba da juma ba za ku ga inda za mu fara kaɗa kaɗan mu da rairayen mu ku dai ku biyo mu a tashan mu ta ta gefen protection a channel ɗinmu na youtube domin samun sakonni masu amfani